This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Jami'an ƙasar Saudiya sun ce akalla mutane 700 ne suka rasu waɗansu 238 kuma suka ji raunuka lokacin da wani injin da ke wake daga kayan gine-gine ya rufto kan rufin masallacin Ka'aba da ke birnin Makka. Hotunan da aka rai ta hanyoyin sada zumunci sun nuna mahajjata jina-jina da kuma tarin baraguza a inda injin ɗin ya rufto. Ana dai aikin ƙara faɗin harabar masallaci ne lokacin da wannan haɗari ya auku. wani ma'aikaci a masallacin Muhammad Tahir ya shaida murya Amurka cewa rashin kyan yanayi ya haddasa faduwar injin din. Ya ce ruwan sama da aka rika tafkawa da iska mai karfi ya sa babban injin din gocewa ya fada tsakiyar masallacin Ka'aban. Tahir ya ce mahajjata a cikin masallacin sun je umra ne da ake kewaye ɗakin Ka'aba da ke tsakiyar masallacin wuri mafi matsarki a addinin Musulunci. a halin da ake ciki kuma hukumomin kula da ayyukan hajji a najeriya sun ɗauki matakin kare lafiyar mahajjatan najeriya da ke umra a halin yanzu biyo bayan rubtowar injin ɗaukar kayan gine-ginen da ya yi sanadiyar asarar rayuka da dama da kuma raunata ɗaruruwan mahajjata jami'in alhazan najeriya obamana ya yi wa wakilinmu nasiru adamu ya ƙarin haske dangane da matakan da suka ɗauka na kare lafiyar mahajjatan najeriya mun sanar da hukumomin alazai na jihohi cewa su gargaɗi mahajjatanmu ba ma wai su guji inna ake aikin na a kusa da harami ba a duk inda suka halama ana aiki a gaba ɗaya saudi arabia ko da maka ne ko da madina ne ko da kan hanya ne don su kauce irin wannan abun da ya faru yau. jigilar alazan najeriya dai zuwa yanzu ta haura mutum dubu hamsin cikin dubu sittin da biyar inda jami'an jirage ke kara tabbatar da nasarar jigilar da kuma kulawa da alhazan tun a cikin jirgi. Ibrahim Dairo shine jami'in labarun kamfanin Max. Kasar Saudi tana son koyo shi kamfanonin jiragen sama su bi ka'ida a ba ma wasa da wannan akwai sha'anin wato masu karɓar alhazan da kuma masu karɓar jirgin da kansu duk wannan abubuwa ana kulawa da su a biya su kuɗaɗen su sha'anin mai kuma ba magana bashi za ka ga nan an cika jirgi da mai ya juyo duk dai ka'idojin da hukumar Saudi ta shimfiɗa muna bin wannan ka'ida kuma suna jin daɗi shi yasa kake ganin ana saurin tafiya a je a dawo daga sashen kiwon lafiya kuwa kusan alhazai biyar ne suka riga mu gidan gaskiya a sanadiyar ciwon ajali daga benue kogi da katsina da wasu jihohi biyu da ba bayyana ba rahoton nasiru adamu elikaya shugaban amurka barack obama ya ce matakin da rasha ta dauka a siriya yana iya gurguntar da yunkurin amurka da sauran abokan kawancenta na warware rikicin siyasa da ya dabaibaye kasar ta siriya shugaba obama ya bayyana jiya juma'a cewa amurka za ta tattauna da rasha kan matakan da ta ɗauka na ƙara tallafin sojin da take ba gwamnatin assad a syria ya ce idan kuma a shirye suke su ba mu haɗin kai sauran abokan ƙawancenmu na ƙasashe sittin da muka samu haɗin kansu akwai yiwuwar cimma matsaya inda za a kawar da gwamnatin shugaba assad masu sassaucin ra'ayi da ba su haɗa addini da harkokin mulki su haɗa hannu wajen maido da doka da uda a ƙasar wannan ne burinmu in ji shugaba obama wannan wani batu ne da za a ɗauki lokaci ana tattaunawa a kai wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya shaida wa murya amurka jiya juma'a cewa rasha ta tura mayakan ruwa 200 siriya da kuma gidajen sojoji 1,500 kawo yanzu in ji jami'in galibin kayan aikin da aka tura na kariya ne ma'aikata harkokin wajen amurka tana gargaɗin amurkawa da ke ƙasar chad su fice daga ƙasar yayin da ta kuma gargaɗi amurkawa kada su tafi ƙasar ma'aikata harkokin wajen amurka ta fitar da sanarwar wani jiya juma'a ta ce ta ba ma'aikatan ofishinta da ba su aikin gaggawa da kuma waɗanda ke ƙarƙashin su izinin ficewa daga ƙasar ta kuma ce ofishin jakadancinta da ke chadi zai rika gudanar da ayyuka kalilan ne kawai sanarwar ta gargaɗi amurkawa da ke cadi su kare kansu daga fadawa hannun masu aikata miyagun ayyuka su rika kyakkyawan kula yayin da suke shiga kasuwanni ko wuraren cin abinci ko wuraren sai da barasa ko kuma wuraren ibada ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce babu wata barazana ta musamman kan amurkawa a cadi sai dai ta ce akwai ƙungiyoyin ta'addanci masu tsatsauran ra'ayi a yankin kamar boko haram da kuma alkaida da ke ƙasashen arewa maso yammacin afirka da suka lashe takobin kai wa kasashen yammaci da kuma cibiyoyin kasashen wato kasashen hari kuma suna iya tsallakawa kan iyaka a cikin sauki ma'aikatar harkokin wajen amurkan ta ce akwai kuma barazanar yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa a wannan yanki to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya ce amurka za ta tsugunar da akalla 'yan gudun hijira daga ƙasar syria dubu goma kuma wani jami'in ma'aikacin harkokin wajen amurka ya yi karin haske kan matakan da amurkan za ta ɗauka na tantance 'yan gudun hijiran da zai iya ɗaukar watanni goma sha takwas zuwa shekara biyu ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce mai yiwuwa waɗanda ake kyautata zaton ba izinin shiga amurka cikin shekara mai zuwa su kasance daga jerin 'yan gudun hijira dubu goma sha takwas da ke hannun hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya Jami'in ya ce matakan za su hada da tambayoyi da jami'an hukumar tsaron cikin gidan Amurka za su gudanar a sansanin 'yan gudun hijiran. Ana yi wa 'yan gudun hijiran da ake niyyar ba mafaka cikakken bincike da jami'an tsaron ma'aikatu daban-daban na Amurka suke gudanarwa da ya hada da gwajin lafiyar su domin tantance ko suna dauke da wata cutar da za ta iya zama hadari ga al'umma. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi. da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da cutar zazzabin cizon sauro. Rahoto na biyu zai magana a game da cutar amai da gudawa. baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya amurka ya shirya a ƙaramar hukumar funto da ke jihar katsina a ranar 11 ga watan biyu na wannan shekarar don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin eh, na shigo sarka da niyanai

ganin cutar ta fi yawaita tsakankanin al'umma a wannan lokaci na damuna shin kowane irin tanadi hukumomi suka yi don su shawo kan wannan matsalar Duba da ganin yadda a yanzu haka damuna ta sauka a dukkanin sassa da kuma jihohi a Najeriya, za a iya cewa a yanzu kusan an samu shiga tsakiyar daminar. har a wasu wuraren ma sakamakon ruwan da ake samu akai-akai a iya cewa lokacin ya zamo na marka-marka da a irin wannan lokuta ne kuma sauro ke ƙara azama ta fannin hayayyafa sakamakon lema da kuma sabbin tsirrai da ke ƙara yaɗuwa waɗanda da taimakonsu saurayen ke ƙara samun mafaka. path To ko a wane hali yanzu ake ta karuwar zazzabin cizon sauro a jihar Jigawa kuma wane tanadi hukumomin lafiya suka yi domin ba da kariya ga jama'a. Ga dai yadda ta wanye tsakaninmu da Dr. Kabir Ibrahim, darakta na sashen gunduma a ma'aikatan lafiya ta jihar Jigawa. Kamar yadda kika faɗa mu da ma a ƙididdige mun riga mun lura da cewa da wata na bakwai Yuli kenan da kuma wata na takwas da wata na tara a kowane shekara a nan muke samun mafi akasarin yawan koke-koke akan abin da ya shafi matsala ta zazzabin cizon sauro ko ƙananan yara ma da ake ganin suna samun ana yawan samun mace-mace wannan abin ya fi kamari a cikin wannan wata uku a kowace shekara idan da za ki duba wato ainihin ƙididdiga za ki tarar da idan wannan watannin ukun sun kama ana samun kamar linkin sama da kashi hamsin na abin da muka saba samu a sauran watanni na shekara na yawan mutane da suke kamuwa da wannan larura da kuma yawan waɗanda Allah ke kawo sanadin su ta da larurar zazzabin cizon sauro to duba da wannan na farko dai mun riga mun yi gangami na rabon gidan sauro cikin ƙarshen shekarar da ta wuce wanda za mu iya cewa a cikin gidaje 100 idan ka shiga akalla gidaje casa'in ko casa'in 95 sun samu wannan gidan sauro ko ma fiye da haka to muna kira mutane su ci gaba da amfani da wannan gidajen sauro musamman ma yara ƙanana da mata masu juna in za su yi bacci su rinka kwana a gidan sauro domin Sauran da yake yaɗa ciwon malaria ya fi illa idan dare ya yi wani ɗaya kenan na biyu kuma mun riga mun tanadi magunguna wanda za a warkar da mutanen da suka kamu da wannan ciwo mun jige su a sito ɗinmu da kuma na'urar da ke gwada wannan ciwo akwai shi ko babu wanda ba ta buƙatar wutar lantarki wanda za a yi a yankunan mana karkara inda abubuwan suka fi tsamari kamari to wannan yasa a yanzu can da muke wata da ya wuce mun fara raba wannan kayayyakin aiki na duba na'urar da ke duba zazzabin cizon sauro can da nake miki muna dab da fitar da wannan magunguna mu sake jige sa ƙananan hukumomi da ƙananan asibitocinmu duk wannan Allah ya jarabta da wannan ciwo ya samu magani da wurwuri ba tare da ya wahala ba muna kuma ƙara kira ga abin da ya shafi tsaftar muhalli sauran nan yana buƙatar ruwa kwantaccen ruwa yana buƙatar ciyawa idan ta yi tsawo to irin wannan wurare ya kamata mutane ka su sake da su a su, kwatoci ruwa da ke kwance a tsakar gida banɗakuna kududdufai ya zama cewa ana yin aikin gayya ana fitar da wannan ruwa ana kuma sare ciyayi kuma ana tabbatar da cewa yara sun kwana a gidan sauro in kuma an samu rashin lafiya an zo asibiti ba tare da ɓata lokaci ba. Dr. Kabir Ibrahim kenan Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Sai wata rana masoyi zambarka, sai wata rana ina ma ban kwana. Sai wata rana ban san ban kwana, sai wata rana ina yin cutar amai da gudawa a jihar Bauchi. To kowane irin kokari gwamnatin jihar ta yi na ganin an shawo kan matsalar amai da gudawan don ganin bai bazu sauran yankuna ba? an samu bulla cutar amai da gudawa a jihar Bauchi da yake bayani mai rikon shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko. Dr. Yahaya Yarima Misau ya bayyana irin matakin da suka ɗauka. Da wannan shekara zan iya gaya miki cewa saboda matakai da aka ɗauka taimakon ubangiji allah ya sa ba mu samu abun ya yi tsanani kamar shekarun da suka gabata ba zan iya tunawa bara bariya mun samu cases na ge wato wanda suka kai kusan dubu casa'in da wani abu a cikin dubu casa'in da wani abu din nan kashi kusan casa'in da uku bisa ɗari na wannan mutane da suka kamu da waɗannan ciwo yawanci sun fito ne daga bauchi ganjuwar toro da kuma ogoroko ta fawa amma ina yana son tabbatar muke cewa bana da taimakon ita gwamnatin jiha saboda an sai magani tun da wuri an fara chlorination na rijiyoyinmu a kan lokaci cases da muke da shi dai har zuwa yanzu a wannan sati juma'a da muke muke ci in muka wuce wato jiya kenan ba mu da cases da wuce dubu sha so wannan ne abu ne na abun farin ciki kuma ba mu yi ƙasa a gwiwa ba kullum jama'an mu suna ta su je su sa wannan magani wanda ake ce chlorination kuma ba mu saya nan ba mukan yi amfani da masu anguwanninmu jama'anmu wato health circuitous waɗanda su ɗin nan sukan zazzagaya kororo-kororo suna faɗakar da mutane illan wannan ciwo misali wanke hannu sannan banɗaki ya zamana yana ɗan nesa da inda gurbin ruwa yake wato rijiya duk irin waɗannan abubuwa ne yake sa shi kwalara ƙananan hukumomi aka samu ko a eh to a bana kusan ko ina ne a cikin inda jihar bauchi ne inda cikin garin bauchi ne kusan kowane kowane anguwa mun samu kes ɗaya biyu wannan ɗin ma just berfew ge muka ce don an tabbatar ba shi ba kwaleran ba ne to kuma sai kamar shira bana muna da eh, cases a shira wanda shi ma mun je mun samu amma ba wani cases ne kamar yadda aka yi bayani a kwanakin baya cewa wajen mutane 200 sun rasu wannan karya ne mun tura teams teams namu sun je sun binciko dan jama'a ne su ci wani abinci a yadda muka samu tarihin magana kuma alal hakika an ba su magani kamar kamar yadda ya kamata sannan an je an sa wannan kulorin a rijiyoyinsu to yanzu dai zuwa yanzu ba mu sake jin komai ba an samu mutuwa ne eh to shine nake faɗa ba mutuwa bana ba mutuwa dokta yahaya yarima misau mai rikon shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo da wannan rahoto na amina abdullahi girbo za mu kai ga mu ta musamman da gidan rediyon murya amurka ya shirya a karamar hukumar funtuwa da ke jihar katsina a ranar 11 ga watan biyu na wannan shekarar a yau za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka fara a kwanakin baya tare da malama haulatu sa'id dan baba babbar jami'an lafiya a babban asibitin garin funtuwa a yau za ku ji irin tambayoyin da malama haulatu sa'id dan baba ta yi wa mahalarta taron musamman a game da cututtukan da suka fi addabar mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara kamar yadda ta ɗan fara gutsura muku kaɗan akan malaria wato zazzabi na cizon sauro menene zazzabin cizon sauro sunana mariya tukur da farko shi zazzabin cizon sauro ma damar ka ya dimanci cizon ka wataran ka kasance kana da karancin jini domin shi yana shan jini. Mun gode. Kowa dai ya san sauro ba kuma mai mana a cikin kwari masu taci kamar sauro daga shi ko ba haka ba. Wannan zazzabin cizon sauro kusan kullum ma muna cikin jawabin shi tare da ku. Kuma in kun dawo sai mun maku magana shi saboda illa da yake da shi ga mai ciki da kuma eh, illa yake da shi ga uwa ga kuma ɗanta da take ɗauke da shi. Sunana Sakina Lawai. shin na ji a cikin rediyo suna cewa kamar likitocin da suna cewa zazzabin cizon sauro ya kan kawo cutar hiv ina sa a yi min ƙarin bayani game da a ku bari ne mai nisa da da abin nan sannan sai ku yi tambayoyi ita ma zan zo da tambayar ta amma sai mun gama kun gane ko shi wannan sauro shin yaya za a yi maganin shi dan shi ke kawo mana zazzabin cizon sauro kuma muna da sauran nan kala kala amma an masana sun ce mana macen sauro ita ke kawo wannan sauro wai ita ke kawo wannan ciwo na zazzabin cizon sauro to me ke kawo wannan zazzabin cizon sauro shi sauro ai ba tambaya zan yi ba wannan sauro shi ke kawowa yaya za a yi mu yaƙi wannan sauro za mu yaƙi sauro na farko da tsafta sai na gama zan yi tambaya za mu yaƙi sauro na farko da tsafta wace irin tsafta muna da ruwa a tsakar gida idan a buɗe yake mu taimaka ruwan na a kowane lokaci idan muna da kwata ta bayi ce ta tsakar gida wadda ba ta wucewa don akwai kwata da za ku iske a gida wadda ba ta wucewa to ita ma a taimaka safe da yamma ko kuma duk sanda aka ga ruwa ya zauna a wannan kwata ku share shi idan har dole ya zauna wannan ruwa to ku taimaka ma wannan sauro da kananzir koya yake ku ɗiga mishi da kun ɗiga za ku ga sauro ba zai zauna ba haka a bayi domin za ku ga wani bayan da kun shiga sauro ma kuna cin karo da shi to kuma wannan ruwan ne da ya samu lema da danshi idan ba na bai da wurin zama kun ga tsafta ta shigo ciki kenan na biyu sai me sai gidan sauro wadda duk wata mace mai ciki kuma ma ba ma mai ciki ba na ga unguwanni unguwanni yanzu duk an bada gidan sauro dama dai ana bada a yanzu haka ba ana badawa to ku yi kokari kowane lokaci ya kasance gidan sauro ba kamar yadda wasu ke yi ba su kin iske su sun sa a taga ko sun yi labule ko sun yayyanka suna soso da shi wanda kuma akwai ƙwayoyi masu kashe sauran ƙwayoyin magani sauran a jiki idan ka ɗauka kana goga ma jikinka kana ganin cewa wannan ƙwayoyin magani da zai mai sauro illa ba zai iya taɓa jikinka ba saboda haka muna roƙon mata masu yanka wannan gidan sauro da suke su daina su rika kafa wannan gidan sauro su kafa ma kansu su kafa ma yaransu a shaɗin da ana yi to a yi ƙoƙarin haka shi yasa duk wata mai ciki in dai za ta zo awo to za a bata gidan sauro kuma sai an gaya mata kuma kanku in kun lura duk zuwan da za ku sai mun ba ku wannan magani in dai akwai shi kyauta za mu ba ku in kuma babu za ku ga mun rubuta muku shi kun je kun saya waɗanda ma ba su da ciwon sauran kenan domin kada ciwon ya guda uku ko ba haka ba ana ba ku ko ba a bada kuma ana sha to menene idan mace ta kamu da wannan ciwo da me take farawa za fara da ciwon kai kamar yadda muke gaya muku a koda yaushe ta ji kan tana ciwo jikinta na da zafi ko tana kakkarwa sanyi dan ta nan ma muke bambance ciwon zazzabi in dai kika fara wannan kakkarwa sanyi to zazzabi ne na cizon sauro kuma kamar yadda muke gaya muku wannan kashi biyar da ake samun barurruka na ciki to wannan tamanin da biyar ana sa ran dukkan yawancin na zazzabin cizon sauro ne kun ga ku idan mun yaki sauro tamanin da biyar bare-baren cikin da muke samu ai kun ga an samu sauki wata daga barin cikin ana iya rasa ta wata daga barin cikin a rasa rasa jini wata daga barin cikin mahaihuwan ma idan bata samu ingantattun malamai ba na asibiti ta je asibitin da bata da inganci mahaifata ta toshe daga nan ba zancen karin haihuwa ai ta neman haihuwa a rasa kun ga duk me ya kawo wannan illar sauro saboda haka a kiyaye sauran shi ya fi komi ta hanyar tsafta ta hanyar zama da Eh, gidan sauro kwanciya cikin gidan sauro ko kuma da an ji zazzabin cizon sauro eh, an ji alamun shi a taho asibiti wata sa idan ka fara ciwon kai da wannan kakkarwar jiki na jin sanyi zaka ji amai wata ce aman wata ba ta ji cikin alamomi kenan wata kuma daga nan dama ba abin da ke kashe jini sosai wanda yake kashe eh, jininmu masu ƙwarin muna ce mishi red blood cells kamar malaria nan da nan sai ka ga malaria ta samu mai ciki cikin a awa ɗaya biyu zuwa uku da safe da ta zo asibiti za ku ga ta haska jininta ya yi ƙasa to in har mai ciki ta rasa jini ɗanta ma ai kun ga babu shi ma ya rasa saboda idan mai ciki tana da lafiya jaririn ta ma da take ɗauke da shi yana da lafiya idan ba ta da lafiya shi ma jaririn da take ɗauke da shi baya da lafiya shi yasa da ta jininta ya ragu shi ma na jaririn zai ragu daga nan in ba a hankali ba sai magana zidda jini sai ta teɓarin shi Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu dauke da wani sabon shirin. Eh, ki faɗa mini kalaman da kike nufi, ki sani gudun dafi gidan yari. shiri na masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. baki bura gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. jami'an ƙasar saudiya sun ce akalla mutane 700 ne suka rasu waɗansu 238 kuma suka ji raunuka lokacin da wani injin daga kayan gine-gine ya rufto kan rufin masallacin ka'aba da ke birnin makka hotunan da aka yayatawa ta hanyoyin sada zumunci sun nuna mahajjata jina-jina da kuma tarin baraguzai a inda injin ɗin ya rufto ana dai aikin ƙara faɗin harabar masallacin ne lokacin da wannan haɗari ya auku wani ma'aikaci a masallacin muhammad tahir ya shaida murya amurka cewa rashin kyan yanayi ne ya haddasa faɗowar injin din ginin ya ce ruwan sama da aka tafka da iska mai ƙarfi ya sa babban injin ginin gocewa ya faɗa tsakiyar masallacin ka'aban Shugaban Amurka Barack Obama ya ce matakin da Rasha ta ɗauka a Siriya yana iya gurguntar da yunkurin Amurka da sauran abokan ƙawancenta na warware rikicin siyasa da ya dabaibaye ƙasar ta Siriya. Shugaba Obama ya bayyana jiya Juma'a cewa Amurka za ta tattauna da Rasha kan matakan da ta ɗauka na ƙara tallafin soji da take ba gwamnatin shugaba Assad a Siriya. Ya ce idan kuma a shirye muke su ba mu haɗin kai sauran abokan ƙawancenmu na ƙasashen sittin da muka samu kan haɗin kansu akwai yiwuwar cimma matsaya inda za a kawar da gwamnatin shugaba assad masu sassaucin ra'ayi da ba su haɗa harkokin addini da mulki kuma su haɗa hannu wajen maido da doka da uda a ƙasar wannan ne burinmu wannan wani batu ne da za a ɗauki lokaci ana tattaunawa a kai in ji shugaba obama ma'aikatar harkokin wajen amurka tana gargaɗin amurkawa da ke ƙasar chadi su fice daga ƙasar yayin da kuma ta gargaɗi amurkawa kada su tafi chadi da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lahiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.